قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي sai samiri ya ce wa annabi musa na ga abin da ba su gani ba ne na gama mala'ika jibrilu ne akan doki sai na ɗan damƙe ƙasa guda ɗaya na sawun dokinsa sai na jefa shi akan narkakken zinarin da ake kera shi akan kamannin ɗan maraƙi sai ya zama ɗan maraƙi yana kuka kuma dai haka zuciyata ta ƙawata mini abin nan da na aikata